Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Gwamnatin Nijar ta da abokan hulɗarta na kai taimako ga mutanen anzuru ta hanyar uh, raba abinci kyauta da kuma sai da farashi mai rahusa na ton 700. Akwai mu da ƙarin haske na magajin garin anzuru. karamar hukumar karkara ta bazaga cikin jihar birnin kwanne na karbar mutanen da suka fito daga najeriya magajin garin alhaji emmanuel ibrahim yana ta da karin haske za mu je tano ta cikin yankin zandar inda wutar daji ta yi barna sosai a shekara ta 2021 fiye da eka dubu biyar wutar daji ta laƙume shine rahotonmu na musamman. To madala yanzu ga labarin naku daki-daki maniyata hajjin 7,794 shine adadin hukumomin saudiya eh, suka baiwa niger domin hajjin shekara bana labarin da kwamitin kula da hajji da umara koho ya tabbatar a yau da safe a jimce maniyata hajji miliyan guda za su fito daga cikin da wajen saudi arabia da ake jira a wannan shekara in ji ma'aikatar hajji da umara ta saudi arabia a cikin wata sanarwa ta ranar 19 ga watan afrilun shekara ta 2022 wannan rage kaso da aka maido tsakanin kashi 30 zuwa 50 cikin 100 na bambanta daga kasashe na cikin tsarin shirin matakan kiwon lafiya da hukumomin Saudi Arabia suka ɗauka. Fiye da ton 700 na abinci da ke kunshe da hatsi, dawa da masara aka miƙa hukumomin ƙaramar hukumar anzuru daga hukumomin Nijar da abokan hulɗarsu domin tallafawa al'umma. A cewar magajin garin wannan ya biyo bayan kiran hukumomin yankin bayan ziyarar shugaban ƙasa a ranar 11 ga watan Satumban shekarar ta 2021. Raba maka kyauta da sai da a farashi mai rahusa na ci gaba da gudana. Jibo Halidu magajin garin anzuru ta tawar a cikin rahoton Sumana Amadu. Euh, abun da ya shafi raba cimaka kyauta har mun ida zubin farko kimanin mutum dubu goma sha bakwai abin ya shafa kusan magidanta dubu uku da 'yan kai. Zubi na biyu ana cikin rabonsa akwai hatsi dawar gona dawar masara a fuskar sai da cimaka da farashi mai rangwame kuma zubi na biyu muke magidanta da ya shafa su ne masu rauni to kuma a nan kowa ma rauni gare shi shi yasa a dukkan garuruwan 24 ma aka yi lisayi da su wajen raba abincin kyauta su wanda suka yo gushi wata kulawa ta musamman ake musu domin ganin sun baro garuruwan da suke sun kasance kenan cikin hali rauni mafi kamari shi yasa wasu abokanan hulɗa ma suke kulawa ta kai da su tare da taimaka musu za a ci gaba da taimakawar har zuwa watan satumba Domin sanin halin da suke ciki firifan jihar Balara Hamidu Jibo ya gana a ranar jiya Laraba da waɗanda suka ƙaura na Bani Bangu da ke hijira a Balara da suka tserewa matsalar tsaro cikin yankin nasu. Burema Isaka shugaban mutanen da suka ƙaura ya gode wa hukumomin jihar da mutanen da suka tarbe su a cikin rahoton Saidi Abdu wunditan. Yau prefe ya tattara mu dukan waɗanda suka baro mazaunin su domin ya gan mu ya san yadda muka kwana yadda muka ini da kuma yadda rayuwar mu take kuma yana iya kar kokarin sa zaman mu a balla yara kamar muna gida ne sanan ya ba kowa hanya idan mutum na fuskantar wata matsala ya sanar da magabacin shi shi kuma ya sanar da hukuma domin su ɗauki mataki a cikin garin duk inda ka zagaya akwai mutanen da suka baro mazaunin su wato mutane suna watsa ne domin a lokacin da muka zo ba mu samu inda za mu tattara wuri ɗaya ba ja hankalin da nake ake yi zuwa ga kowa an yi hakuri da jama'a yaranmu da matanmu idan mutum ya baro ƙauye ya zo birni sai an yi hakuri da juna saboda tunanin ƙauye da na birni ba ɗaya ba ne mutane da dama ba su taɓa ganin yara ba wasu ma suna tambaya da koya mai ce idan ka zo gari ka mai da hankalinka ga mutanen gari ka zama mai hakuri idan da wata matsala ka gaya wa magabacinka shi zai san matakin da zai ɗauka A halin yanzu karamar hukumar karkara ta bazaga mai tazarar kilomita goma sha bakwai daga birnin Kwanne na karbar mutane da suka fito daga wasu ƙauyukan Najeriya da ke iyaka da Nijar. karin bayani na Alhaji manu Ibrahim magajin garin bazaga a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. Lokaci na ya kama gashi wanda Allah ya kawo mana baki daga Najeriya waɗanda kamar rashin kwanciyar hankali yasa sun ka baro su sun ka komo nan to akwai daga cikinsu wanda an makaya akwai wanda ba makaya ba in ka ɗauka yankin sakuda wajen bauni in ka zo kana iske suna da bukkokinsu in ka diba na wajen kulki duka akwai su sun zamna da dabbobinsu suna cikin daji to bayan su kuma akwai wa'anga 'yan gudun hijira wa'anda daga garuruwansu eh, rashin tsaro sa sun hatsama sun komo nan sun zamna shi dan adam duka inda ya zamna ba a hana shi don haƙƙin shi na doka ta ƙasa da ƙasa ta ba dan adam intin shi zamna inda yake so mu dai zama lahiya shi ne muke fata cikin wa'annan wa'anda suka zo lalle ba mu cewa duka da na kuma ba mu cewa duka lalana Fiye da sefa miliyan 250 da gidajen jama'a 100 shine abin da aka samu a ƙarshen babban liyafar jamhuriya da aka shirya a cikin watan Disamban shekara ta 2021 albarkacin cikon shekaru 63 da samun 'yancin ƙasar Nijar a cewar jaridar Lesala a yau da safe. Wata gidauniya ce domin tallafawa iyalan jami'an tsaro da suka mutu fagen daga. Ƙungiyar Fondation Nur ta uwar gidan shugaban ƙasa ita ce shugaban rarraba waɗannan kuɗaɗe ga marayun jami'an tsaron. Tun farkon watan azumi a gaya farashin kayayyakin abinci ya karu a cikin kasuwanni a cewar masaya matsalar da ba ta gyara su, musarar wasu daga cikinsu a cikin rahoton Fadal Alu. To kayan miya ba su sauka ba, farashin ya ƙara hawa ne kuma saboda azumi ne suka ƙara farashin. A da da dama amma yanzu sun ƙara farashin komai, babu wata ragowa sai dai Allah ya kawo mana sauki. Wallahi yanzu abinci ya ƙara kuɗi. A kwanakin baya muna sayan madara a dala ɗari yanzu ta kai ɗari da arba'in. Lipton da muke saya dala sitin yanzu dala saba'in muke sayan shi. Ko kilon sukari da muke saye dala ɗari yanzu shi ma ya kai ɗari har da ishirin. Bahun masara an ce suna sayar da shi shika ishirin da biyar wasu jika 24 komai ya yi tsada yadda ake samun shi a da da yanzu ba ɗaya ba ne yanzu komai ya ƙaru hadda da gishiri su albasa da tarugu duka farashinsu ya ƙaru Wani shago da ake cikin ginawa a gaban wata makarantar firamare a mata mai cikin jihar Kance yankin Zandara an ruguza shi a ranar Talata a bisa umarnin hukumomin magajin gari. Abdulkarim Isa magajin garin mata mai ya bada karin haske a cikin rahoton Habu Sarki Sale. A safiyar yau mun dira ɗaya daga cikin makarantunmu na firamare musamman Ekwal Karce ta Matamai dangane da wani batu da ya shafi wani mutum da ya gini ba kan ka'ida ba har ya hana ɗalibai su wala a gaban kofar makarantar. Wannan mutum ya zagaya a shafukan sada zumunta nan take kuma muka je wurin domin gani da ido lamarin da ke faruwa kuma mun ɗauki matakai mun so rusa ginin kuma an samu mafita saboda ɗan kasuwar ya amince ya bar wurin bisa umurnin al'umma wannan kuma ya yi daidai da tsarinmu a nan saboda azumin mu na karshe a cikin wannan shekara ta 2002 mun dauki tsarara matakai cewa duk wata mamayar hili ba kan ka'ida ba doka za ta buge ta. Sabro shine musabbabin cutar zazzabin cizon sauro da ke addabar yankin Difa a cewar jami'an tsaron kiyar lafiya. dalilin kenan ake kira ga al'umma da ta yi rigakafi ta hanyar amfani da gidajen sange masu magani waɗanda ya kamata a kiyaye su ne ƙananan yara da mata masu juna biyu lamino malam sule kwardonatan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a difa a cikin rahoton gida abdurrahman yanzu haka akwai su sauro ba sai damana ba ne sauro ya cice ka sai kai wannan masu sauran cizon sauro yanda nake son mutane su yi da an yi sallah magriba sai aka fasange a yara da mata masu juna biyu tunda su ne suke wahala cuta na ya kama kuma wannan musikar ne a sanyar nan ana samun su a likita da ka su awo sai a baki shi a san wasu sai su kunna banti wasu sai su shiga cikin bargo kamar saboda bai kai gare su saboda na yana kai gare su duk yanda ka yi nan zuwa wata guda zan fara rabin sange kita jira za a bi watan nan na mai eh, 24 zuwa 27 ne ake bada don da lokacin ya kai muna gaya ma mutane kuma sangin da za a kawo ba iri na da bane an sake mishi magani tunda su ma saboda sun gane maganin na da kenan suna ya shiga ciki su yi abin da suke so su kenan yanzu ma mun gane mun sake magani Horon kwaci na matakin farko da aka shirya daga 18 zuwa 23 ga watan Afrilun shekara ta 2022 a Yamai, ta da kungiyar kasa da kasa ta wasan Jido zuwa ga kocinan Afirka. wannan horo ne zuwa ga waɗanda aka amince da karatunsu ta yanar gizo a cewa abdurrahman yusufu makaddashin shugaban kungiyar wasan jido ta ƙasa a cikin rahoton salamat kadiri masu ɗaukar darasin wanda suka ci nasara biyu bayan wannan jarabawar za su samu takardar shaidar kwaraya na ƙasa da ƙasa da zai ba su damar ba da horasuwa a duk inda suka bukata a faɗin duniya kenan kenan hakan na nunin da zaran kun samu wannan diplomar an san da shi ko ina diploma iri ɗaya ne da na ƙasashen aziya iri ɗaya ne kuma da na ƙasashen turai kuma irin wannan diplomar ne ƙasashen afirka suke idan kun lura za ku ganin masu ba da horaswar shahararrun jami'ai ne biyu suka gabatar da aiwatawar ɗan ƙasar kurasiya ɗaya da ɗan kamaru ɗaya. Tun zusar mu na musamman fiye da eka dubu biyar wutar daji ta lalata a ƙarshen shekara ta 2021 a wasu ƙananan hukumomin na jihar Tano ta yankin Zandar domin rigakafin irin wannan matsala an gudanar da kamfan wadda kai da kuma ɗaukar matakai domin tallafa makiyaya. Laftana kanan Lawali Tumbe, daraktan muhalli da yaƙi da hamada na Tano ta yi wa Asuman Abubakar ƙarin haske. Gobarar daji ta farko a watan Oktoba ta faru a fuskar karkarar Tanut zuwa ƙarshen shekara 2021. Gobarar daji tara muka ƙididdige da'irar Tanut. An samu gobara hudu wadda ta laƙume eka 851,061 a kwamin ɗin Tanihiya an ƙididdige gobarar daji uku da ta laƙume eka 354,012. A cikin kwamin ɗin Zandar an samu gobara daji biyu wadda ta laƙume

Da gobarar farko ma ta abku wadatar laƙume ikoki da dama gwamnati da abokanan hulɗarsa suka ɗau matakai na gaugawa inda kai tsaye aka aiwata girkin buɗin sararin karya lagon malalar gobara. A fuskar gundumar mun yi kilomita 765 kana an gudanar da ayyukan wayar da kai wanda ya tasiri sosai haka zalika dangance da kiranye-kiranyen da aka yi ta yi a cikin yankin da wanda aka yi kuma a faɗin ƙasa wanda suka ba da damar kawar da wannan al'amari. Eh, Shin kun gudanar da babban taron muhawara me aka yi wa al'umma? A hakikance a nan Tanus mun yi mun yi amfani da kafar gidan rediyo inda muka wallafa sakonnin wayar da kai bale ma zuwa ga mutanen da ke zamne cikin karkarar da ake kiwo. Kun san a can mutane cikin daji suke zaman rayuwarsu kuma ba sa ɗaukar matakan share wuraren na kewayensu. To shi yasa wani bin wutar dafuwa ce ke haddasa gobar dajin. To an yi wayar da kai sosai mun je wuraren ma don mu gani da ido don ko meri Tanut da ta ta nahiya sun ba da gudunmuwa domin zuwa wa'annan wuraren don a wayar da kan mutanen. Me aka yi a zahiri ga makiyaya a wannan karkara da abin ya shafa? Zuwa ga makiyayan karkarar inda lamarin ya abku bisa tsarin kai ɗauki na gaugawa mun tana da wani fasalin taimakawa wa'annan al'ummomin girkin abincin bisashe ayyukan farfaɗo hilaye da aka tsara don a taimaka musu kuma. ina ganin duka-duka da haka ne muka zo karshen labaran namu daga nan studio kalangu a madadin isaloli da ya dafa min nike ce da ku a huta lafiya. Rakiya albishirinki goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalangu. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalangu. Haka zalika za iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya. A duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.